a ga masu neman ƙarin bayani akan abin da muke za su tafi mu da karfe 11 da rabi na safe zuwa 4 da rabi na yamma ga wanda suke buƙatar magani da muka hada su kuma za su yi mana test message za mu yi musu reply mu ce su kira mu ko kuma a kira a lokacin da muka bada muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da yi mana jagora domin tsarkin sunayensa ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana wato ƙarya ya ba mu ikon guje mata ya zaunar da mu lafiya ya karbi ibadojinmu ya yafe mana laifukanmu allah muna tosali da wannan ibada da muke allah kai mana haka ba don mu ba ba don min iya ba allah sai don rahmanka um, matsala ta zafin fitsari wannan zafin fitsari ba ya ga mace ba ya ga namiji wasu suna da wata cuta ce da ake ce mata kansa ta gaba kansar maraina ga maza mata kuma ana kiran shi kansa ne na gaban mace ba infection ba ne ba matsalar sanyi ba ne duk da yana da sababi shi ma da sanyi wata matar idan ta zo za ta yi fitsari sai fitsarin ya rika rabuwa biyu sannan kuma yana mata zafi haka namiji shi ma idan ya zo fitsarin zai rika fita da zafi in yana yi shi ma wani lokaci zai zama kamar harshen damo sai ga yana fita rabi ko yana rabewa biyu ko kuma yana fita kaɗan kaɗan shi bai fita gaba ɗaya ba bai kuma tsaya ba ga kuma zafi to ga na mazan za su ji akwai wani abu da za su rika ji a cikin kororon gabansu za su ji kamar wani abu yana musu yawo kamar kiyashi wasu kuma za su ji mara ta ɗauri in suka zo fitsarin sai sun yi kamar suna danna mara su ma sannan fitsarin zai rika fitowa wasu kuma a 'ya'yan marinansu ne za su ɗauki zafi duk lokacin da suka zo za su yi fitsari 'ya'yan marinan za su yi zafi wasu kuma su kumbura to ga masu fama da wannan matsaloli na abin da ya shafi zafin fitsari ga wani taimako da za ku rika amfani da shi kuna tafasawa kuna sha kwana talatin za a yi wata daya ana amfani da wannan haɗin idan ka yi wannan haɗin kana da wannan matsalar kuma musamman wasu fitsarin ma ba sa iya rike shi sai ya rika fita ya ka ganin gani kamar ka gama ka tashi sai ga tsarin yana biyowa baya to ku samu wannan garin ku rika tafasa shi kuna jefa jakkanwa ya zama to kullum ana shan shi so ɗaya a rana kai wata ɗaya kana sha idan ba ka ga ka ba ko ka samu canji to ka tuntube mu namijin goro a same shi ɗanyen shi a shanya shi ya bushe a daka ya zama gari idan kuma busasshen aka samu a daka shi ya zama gari ba maganan wai yawan shi ya danganta da yanayin da ka samu yadda kika samu kika daka kayan kika sa a leda amma idan ya zama garin yaya za a yi amfani da shi za a ɗibi ƙaramin cokali cikin ƙaramin cokali sai a zuba shi a cikin ruwa kofi ɗan madaidaici kofi ba babba ba can kuma ba ƙarami ba sai a tafasa amma idan aka zo a tafasa din za a dan balle yar jarkanwa jarkanwa kaɗan a dan balle ta haka sai a jefa a tafasa sai a tace sai ka riga sha kullum ki haka kullum kai haka in dai abin da ya shafi kansa na gaba ne wanda yake haddasa zafin fitsari da ciwon mara to kun yi ban kwana da shi bi izinin lahirar muna fata kuma idan aka gwada aka ga yayi a sanar da al'umma annabi duk inda suke a duniya su masu gwada allah ya sa mu dace manta da subscribe da sharing da comment da kuma danna kararrawa domin samun duk wani sabon shiri da zamu yi muna muku fatan alkhairi mu zama lafiya